بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد يجمع الله في الوقت شخصا أو نوعا من النعمة التي توجب شكرا أو المهنة التي توجب صبرا كما أن سابع عشر شهر رمضان فيه فيه كانت وقعة بدر وفيه كان مقتل علي وأبلغ من ذلك أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هجرته وفيه وفاته والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التي تسره والسيئات التي تسوءه في الوقت الواحد ليكون صبارا شكورا فكيف إذا وقع مثل ذلك في وقتين متعددين من نوع واحد ويستحب صوم التاسع والعاشر ولا يستحب الكهر والذين يصنعون من الكهل من أهل الدين لا يقصدون به مناسبة أهل البيت وإن كانوا مخطئين في فعلهم ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو غيره أو فرح أو استشفى بمصائبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي لما شكا إليه العباس أن بعض قريش يجبون بني هاشم وقال إن الله اصطفى قريشا من بني كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وروي عنه أنه قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمه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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata ashirin ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama biyu kuma wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan goma miladiya ta ɗaya. a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 41 a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci wannan shine na 155 malam yake cewa wa qad yajma'u Allah fil waqti shakhsan aw naw'an min an-ni'mati allati tujibu shukran aw al-mihnati allati tujibu sabran wato ubangiji Allah ta'ala yakan hada a lokaci guda ya hada wani bangare ko kuma wani nau'i na ni'ima wacce take wajabta godiya ko kuma wata jarrabawa wacce take wajabta haƙuri kama anna sabi'a ashar shahar ramadan kamar yanda goma sha bakwai sha bakwai ga watan ramadan fihi kanat waqa'atu badrin a cikinsa ne aka yi yakin badar wa fihi kana maqtalu ali kuma a cikinsa ne aka kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ablagu min zalika abinda ma yafi wannan anna yawma yawma ithnain fi rabi'il awwal maulidun nabi sallallahu alaihi wasallama ranar litinin ta watan rabiul ranar litinin ta watan rabiul awwal a ciki ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama wa fi hijratuhu a cikin sa ne yayi hijira wa fihi wafatuhu a cikin sa ne yayi wafati wal abdul mu'minu yubtala bil hasanati allati tasurruhu bawa mumini akan jarrabe shi da kyawawan abubuwan da za su faranta masa rai wasayyi'ati allati tasu'uhu akan jarrabe shi da munanan abubuwa da za su bakanta masa fil waqti alwahid a lokaci guda liyakuna sabbaran shakuran dan ya zama mai yawan hakuri mai yawan godiya fa kaifa idza waqa'a mithlu dhalika fi waqtayn muta'addidayn min naw'in wahid to yaya zancen zai zama ya lamarin zai kasance idan nau'i ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya faru a lokuta daban-daban guda biyu mala yana magana kamar yadda kuka sani akan batun abin da ya shafi ya samu wasu ahalil baiti kamar sayyidina husaini da kuma sayyidina hassan irin jarrabar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu da ya yi musu ne don ya ɗauka kamar tabasu ya ɗaukaka darajar su ya ninninka musu lada ya kai su ga matsayin babba a ranar gobe kiyama a cikin aljanna wannan ta sa ubangiji maɗaukakin sarki ya karrama su da shahada ta hanyar da ya ga dama wannan ba shi yake nuna ya dace a riki wannan yini ko wannan rana ko wannan wata ko wannan shekara da zama shekara ce da za a rika nuna bakin ciki da za a rika bukukuwa a ciki ba domin ubangiji madaukakin sarki yana yin wannan ne don ya gwada haƙurin bawa ko kuma ya ga ainihin godiyarsa idan abin ya kasance abu ne na faranta rai mala ya ce ubangiji yakan haɗa wa mutum guda a lokaci guda ko ya haɗa ga mutum guda ko a lokaci guda ubangiji ya haɗa masa nau'i na ni'ima da kuma nau'i na jarraba wato ubangiji ya sanya wata ni'ima da za a yi alfahari da ita ta faru a cikin wannan lokaci kuma a dai irin wannan lokaci kuma a samu wani abu wanda yake mai bakanta rai ne mai tayar da hankali ya faru a cikin dai irin wannan lokaci ubangiji dai yana yin wannan ba don komai ba don a yi godiya ga abin da ya faru na faranta rai mai daɗi da ya samu mumini kuma a yi haƙuri ga abin da zai faru na bakanta rai wanda zai samu mumini malaye misali da watan ramadan 17 ga watan ramadan sa 17 ga watan ramadan ne aka yi yakin badar wanda muminai suka yi farin ciki da abinda suka samu na nasara da murkushe kafirai da ramuwa da suka yi akan kafirai waɗanda suka fito da su daga gidaddajinsu suka mamaye dukiyoyinsu wanda ubangiji ya ce wa yau mai idin ya farahul mu'minu na binasirillah wannan rana ce da muminai suka yi farin ciki ubangiji ya kirawo ta Yau, Malfurkan, ranar tantancewa da bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin rundunar Allah da rundunar shaidan. da haka rana ce ta farin ciki a ranar muminai sun yi farin ciki da nasarar Allah da ya ba su kan abokan gabansu wanda wannan ya zama izza da ɗaukaka gare su a duk cikin faɗin ƙasashen larabawa a wannan lokaci wanda ya kasance ana alfahari mutum yana alfahari yana jin daɗi kasancewar da shi aka yi yakin badar har ma akan yi wa mutum take idan an so masa kirari a ce da shi albadari to idan mutum ana so a yi masa kirari a kururuta shi sai a ce da shi albadari wato wanda aka fafa ta yakin badar tare da shi sauraka rana ce ta farin ciki rana ce ta izza ta ɗaukaka rana ce da muminai ba za su manta ba kuma rana ce wacce ta zama yawmun fasil fi tarihin islam rana ce wacce ta raba gaddama a tarihin musulunci tun daga wannan lokaci sauran wato ƙabilu na larabawa waɗanda da suke yi wa musulunci gani-gani tun daga wannan lokaci suka mai da wukakensu suka shiga taitayinsu to kaga wannan ba karaman ni'ima bace ubangiji ya yi wa mu'minai a cikin wannan lokacin 17 ga watan Ramadan kuma idan ba a manta ba a tarihi a sha bakwai ga watan ramadan kuma aka shi sayyidina ali kaga dukkan masoya waɗanda suke kusa da shi da dukkan al'ummar muminai na duniya duka sun yi bakin ciki da abin da ya faru domin kashe khalifa musamman ma ɗaya daga cikin zababbun wato sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ɗaya daga cikin manya wanda shine rabi'u khulafa'ir rashidin a ce an yi masa kisan gilla kuma da ta hannun wani wanda yake da awar shi musulmi ne ka san wanda ma bukanta rai wato in wani ne ma can daga waje to za a ce daman al'amarin tsakaninmu da su gaba ce wanda daman in ɗaya nasara akan ɗaya daman haka za ta faru to a'a daga wani ne daga cikin mutanen da ake ganin musulmi ne ana tare da su amma suka yi masa wannan kisan gillan kun ga lokacin da aka soki sayyidina Umar da ya tambaya musulmi ne kowa musulmi aka sha ba musulmi ba ne sai ce to na goda Allah da bai sanya mutuwa ta a hannun mutum musulmi ba shi kaga wannan shi kansa wani abu tashin hankali ne a ce musulmi ne kuma ya kashe khalifa khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shugaban musulmi gaba daya a lokacin to wannan musiba ce ga al'ummar musulmi a lokacin wanda ta girgiza su ta tayar musu da hankali kuma ta faru a cikin a 17 ga watan Ramadan wanda shi ne kuma Allah ya ba wa musulmi izza a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a lokaci guda abubuwa biyu sun faru daya abin farin ciki daya kuma abin bakin ciki to shine shine ibnu taymiya yake faɗa yace to Allah yakan yi wannan ko ya hada wa mutum abin farin ciki da abin bakin ciki lokaci guda ga farin ciki ga bakin ciki duk yana wannan yace abinda ma yafi wannan ga misali wato misalin da yafi wannan ma shine ranar litinin a watan Rabiul Awwal watan rabiul awwal ranar litinin bai bai tantance kwanan wata ba saboda wannan akwai sabani da yawa a cikin a tsakanin malamai a ce sha nawa ne ga watan rabiul awwal aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai akwai rigingimu da yawa duk da dai wasu sun makalkale wa sha biyu to ba ba wannan ce kawai magana ba akwai <laughs> wasu maganganun da ba shi yasa bai kawo wannan ba ka ganar na na badar wanda wani abu ne tabbatacce ba ba jayayya sha bakwai ga watan ramadan aka yakin badar sha bakwai ga watan ramadan aka shi sayi na ali to wanda ya ambaci kwanan wata amma anan sai ambaci ranar da watan amma bai faɗi kwanan watan ba saboda duk wanda zai iya faɗa kuma wani zai iya masa jayayya akai wannan kuma yana daga cikin hikimar Allah da kuma kasancewarsa Allah ya san cewa za a samu waɗanda za su za su mai da ranar ranar biki to sai Allah ya batar da ranar ma har ya zama da ma ana jayayya kaga in kai biki to shi yasa ma watakila da yake abin duk ba ba ya da kan gado sai aka wayi gari duk watan ma kawai maulidi yake saboda ka in baka canka ba a wannan ranar ka canka a tabi baka canka ba to abin kaga sai zai canki har ma aka aka fito da taron wata da rakiyar wata duka to duk wanda yana nuna ba shari'ar Allah bace in shari'ar Allah ce za ta zama tana da wani tsari guda daya kowa dole ya bi a shari'ar ba ta taba kawo haba abu ba haka kawai kowa ya rika shaci fadi kowa kawai ya rika kirdado yana kintata shari'a ba taba zuwa da haka ba sai dai ta muku tsari ta ci to ga yadda take so ku salloli ga lokutan su ga lokacin farawa sallah ga lokacin kare ta ga adadin raka'o'i yadda ake so kai ga inda ake so ka kalla ga irin gurin da ake so kai sallah ta yadda ko ɗai eh, kana son sallar ta zama karɓaɓɓiya wurin Allah to kai haka din ba ka da damar da zaka canza to kun ga wannan alama ce ta take nuna cewa eh wannan shari'a ce daga Allah yake amma in ka ga an bar mutane kawai kowa ya yi ta harigido wannan ya yi nan wannan yi can wannan ya kada kuma ba wanda ya sai tsawata ma wani akwai wanda zai tsamata wani mai sha biyu zai tsamata mai sha uku ko mai sha hudu ko mai wata wata cikakke zai tsawata wa mai wanda baya cikakken wata kaga ba wanda ya sai tsawata mu tunda dukkan mu ba wai samu in ka tsawata mun ni sai wai samu kai wai saka to kai wai saka to kaga ba wanda zai iya kawo wani nassi da yace ayi to wanda yana daga cikin hikimar ubangiji da watakila yasa ya ya batar da ranar to amma ranar litinin wannan tana nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake azumtar ranar litinin kuma aka shar'anta azumi din litinin ba wai sai ta watan rabiul awwal ba duk malitinin kawai a ciki aka haife shi a ciki hijira aka yace a ciki aka haife shi a ciki aka aiko shi yace a ciki aka haife shi a ciki kuma aka aiko shi ranar alhamis kuma a lokacin ne ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah yace kuma ina sha'awar akai ayyuka na zuwa ga Allah tare da azumi a ciki to wanda ita ce sunna kuma sai ka ga mutane ai wannan din ga abinda annabi ya ce ayi an ƙi kuma an kawo wani sabo ana yi wannan shine zai baka mamaki ga sha'anin sha'anin bid'a dama ita bid'a in za ta zo to sai ta kawar da wata sunna sannan ta samu gurbin zama ita ma sunna in ta zo to fa sai ta kawar da bid'a sannan abubuwa za su za su za su za su yi kyau amma ba za a yi hada sunna bid'a ba lokaci guda abu guda ɗaya sunna ne kuma bid'a ne su gauraya su haɗe ba za su yi ba za su yi ba sai dai ko sunnar sunnar ko bid'ar bid'a din an fahimta to shi yasa anan ibnu taymiya bai ma ambato rana ba sai ambaci bai ambato kwanan wata ba sai ambaci rana da kuma wata shi anna yawmal ithnaini fi rabiul awwal maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam a ciki aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan babban abin farin ciki ne ba karami ba ga duk duniya domin me me wanda zai kubutar da duniya ya cece ta daga duhun jahilci da shirka da barna da take ciki ya Allah ya kawo lokacinsa gashi an haife shi kaga wannan abin farin ciki ne a sannan a ciki yayi hijira wanda hijira ita ma ta zama abin nan hadas ne fasil fi fi tarihin islam domin tun daga tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira to shike na musulunci kuma yayi karfi domin ma'anar hijira shine annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya kafa daularsa ya samu daularsa wanda shine alqaidul a'la shine komanda Eh, abin nan na koli ga dukkan wani wanda yake karkashin wannan daula kuma dole ne a yi biyayya ga umarnin sa har ta wanda ba musulmi ba dole ne su kiyaye dokokin musulunci a ciki kaga ya samu ya samar da daula kuma wanda daga nan ne kuma hasken ya shiga fantsama ya watsu ya shiga ko ina duniya har aka dawo kuma aka yi fato makka makka ita ma ta zama karkashin daula ta musulunci to kaga wannan shi ma ita kanta hijira wani abu ne wanda a tarihi babban abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya wa musulmi da shi na ɗaukaka da nasara da izza shi ba kaga amfarin ciki ne wa fihi wa fatuhu a ciki kuma ya rasu kuma kaga kaga wannan ba abu ne da ya faranta wa sahabbai yayi wa sahabbai daɗi ba yau su waye gari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sun saba dukkan wani abu da ya taso karami ko babba za su ruga samu manzo salasar su gaya masa shi kuma ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi in wani abu ne ya daure musu kai wahayi ya sauka ubangiji ya ce ga yadda yake so ai ga yadda yake so ai to kwatsam rana eh, tsaka sai kawai aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wanda wannan ta sa da yawa daga cikin sahabbai suka rude har sayyidina Umar kissa sa mashhuriya wanda saboda rudewa yake cewa duk ma wanda ya take cewa manzo Allah ya rasu to za a yi bashi dan zan tsinke masa kansa sai da sayyidina Umar yazo ya yayi hudubar sa sayyidina Abubakar yazo yayi hudubar sa shahararriya ya nuna musu musulunci yana nan a komawar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa dama wannan wani abu ne da da alkur'ani ya riga ya ba wa sahabbai wannan fadakarwar da tarbiyyar su fahimci cewa annabi ba ya zo zama cikin su ba akwai ranar da da zai koma ga ubangijinsa sai dai idan ya koma ga ubangijinsa wannan ba shi yake nuna musulunci ya zo ƙarshe ba kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ubangiji ya gaya musu cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face manzo ne kuma manzannu da yawa sun shuɗe gabaninsa ashe yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya ku bar addinin Allah ya nuna musu cewa shi addinin sa ba bai rataya shi da gangar jikin wani ba ta yadda idan babu wannan mutum a tsakankanin al'umma shi na addinin shi ma babu shi a'a addinin shi yana nan kuma ubangiji shi ne mai addinin kuma shi zai ci gaba da yada addini ya tsaya ci gaba da tsari shi to sayyidina abubakar dai zo ya karanta musu irin waɗannan ayoyi nan da nan kuma sai sai na Umar ya dawo hayyacinsa ya fahimci cewa eh haka ne abin haka yake shi kansa ya mamakin ya aka yi a wannan lokacin bai tuno waɗannan ayoyin ba akwai sanda sai na Abubakar da Umar game da kishin cikin bukari suka je suka je suka samu umu Ayman wacce ta shayar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yaro suka same ta a gida tana kuka sai suke cewa me yasa ta kuka Sai tana kuka saboda annabi yayi Fati ya rasu wannan shi yasa ta kuka sai ce ah, to shi kina sai ki kuka bayan Allah ya ya zabe shi ya dauka kashi zuwa gare shi ma'ana ya tafi zuwa ga mafi soyuwa a gurinsa wato ya haɗu da wanda ya fi so ubangiji ya zaɓe shi ya mai da shi zuwa gare shi ai ba abin aikuwa ba ne sai take cewa abin da yake sa ni kuka shine wahayi ya yanke alaka take tsakanin ƙasa da sama yanzu ta daka ta tsaya babu kuma sauran wahayi da zai sake sauka wannan shi yasa na sai kenan sai suka fahimta suka fahimci dalilin kukanta su ma sai suka fashe da kuka ashe kaga sahabbai sun damu kwarai da gaske ana sai ke cewa duniyar gaba ɗaya ta ta rikice mana ta canza mana wai yau mu ne da hannunmu muke iban ƙasa muna zubawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwace cikin kabarin sa mu ne yanzu mu rika tura masa kura da ƙasa muna rufe shi yace tun daga lokacin duk duniya ta yi mana wani iri muka ga duk ta canza mana kaga ashe ranar rawafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da ya tada wasu habbai hankali wanda ake cewa duk sanda wata musiba ta same ka to ka tuna musibar da tafi kowace musiba shine rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da barin sa duniya wannan yafi komai tashin hankali da da ciwo to in har an yi haƙuri da wannan to kaga ba wata musiba kuma da za a kasa yin haƙuri a kanta to shi yasa anan ibnu taymiya ce to wannan yafi koma wannan misali da zaka kawo a lokaci guda a wata guda ne waɗannan abubuwa na farin ciki da na bakin ciki duk suka faru to kaga idan zaka yi farin ciki to dame ba ka yi bakin ciki ba in za ka yi bakin ciki da ba za ka yi farin ciki ba kaga kuma za ka haɗa farin ciki da bakin ciki lokaci ɗaya ba to kaga duk abin ba yana nuna abin nan ba abin da yake bukata a irin wannan shine ka yi haƙuri ka jure idan abin bacin rai ne in kuma abin farin ciki ne ka yi godiya wannan shine abin da ake bukata ubangiji yakan yi wannan shine mala ce wal abdul mu'min yubtala bil hasanati sun tasurruhu bawa mumini akan jarrabe shi da kyawawan abubuwan da za su faranta masa rai wasayyi'atil lati tasu'uhu fil waqtil wahidi sannan da nan da muna munanan abubuwa marasa dadi masu ciwo da ubangije jarrabe shi da su wanda za su bakanta masa rai a lokaci guda li yakuna sabbaran shakuran dan ya hada waɗannan sifofi guda biyu as-sabr shukur. shukr wanda gaba ɗaya jumillar addini gaba ɗaya tana tattaruwa ne a cikin waɗannan kalmomi guda biyu ko waɗannan sifofi guda biyu a sabru wa shukuru a sabru wa shukuru waɗannan su ne suka haɗa addini gaba abin nan jumillar sa gaba ɗaya za ka yi tattare shi cikin waɗannan kalmomi ko sifofi guda biyu haƙuri da godiya shi yasa ubangiji ya rika haɗa su a aya ayoyi daban-daban inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur likulli sabbarin shakur a gurare daban-daban kamar yadda mun yi ishara da akan wannan a cikin karatunmu na tufal iraqiya wato ubangiji yake hada as-sabr wa Shukr lokaci guda inna fi zalika a cikin wannan akwai aya likulli sabbarin shakur ga dukkan wanda yake mai haƙuri ne sannan kuma mai godiya ne haƙuri kala uku ne haƙuri akan da'a ga ubangiji mutum ya haƙuri ya yi wa Allah da'a asabru ala ta'atillah mutum ya haƙuri ya bi Allah akan abin da ya ce ya bi shi ya ƙi zuciyarsa ya ƙi shaidan sannan asabru an ma'asiyatillah ya yi haƙuri ya bar saɓa wa Allah abinda Allah baya so kada yi ya danna zuciyarsa akan wannan sannan kuma as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima yayi hakuri bisa kaddara ta ubangiji da za ta same shi mai ciwo waɗannan in ku kula wannan nau'uka guda uku na hakuri kaga duk sun hada addini gaba ɗaya ba abinda kuma ba zai shiga ƙarƙashin waɗannan ba to hakuri akan kaddara iri biyu ce akwai haƙuri akan ƙaddarar ubangiji wacce bawa ba shi da zaɓi a kai wanda bawa shi da kansa ya san cewa ƙaddara ce ta ubangiji kamar rashin lafiya bawa ya san rashin lafiya wani abu ne daga Allah to a nan bawa yakan yi haƙuri ittiraran a ikhtiyaran ko ya ƙi ko ya so ko da sansa ko da ƙinsa dole dai ya haƙuri ya san wannan daga ubangiji yake ko bisa wata halitta da ubangiji ya masa wato ya yi shi mummuna a cikin mutane kaga ya san ba laifin kowa bane don haka dole ya haƙuri kaddara ce haka ubangiji ya ga dama ya yi shi ko ya yi shi talaka fitik ya buga ya buga ya buga ba sa'a duk inda ya sa kafa baya nasara to wannan kaga dole ya haƙuri ko ya ƙi ko ya so gara ya haƙuri ma da zaɓinsa domin Allah ya ba shi ladan haƙuri amma ba yadda zai yi to akwai yadda zai babu yadda zai yi akwai kuma haƙuri akan abin da wani zai yi maka na cutarwa wani zai cutar da kai ka yi haƙuri to wannan shine mai wuya wancan ya fi sauƙi na farko domin wannan da ka san cewa wani abu ne daga Allah ne ba wanda za ka yi rigima da shi a kai amma na biyu ka san wani ne ya cuce ka wani ne ya yi maka ƙazafi ko ya ci dukiyarka ko ya maka dai wani laifi da ka ji ciwo kwarai da gaske to kaga anan ba kowa yake iya haƙuri nan ba zai iya haƙuri a na farko amma na biyun ba lallai haƙuri ba wannan sai annabawa da siddiƙai da salihai su ne suke iya haƙuri akan wannan kaso na biyu ko nau'i na biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan an masa abu wanda ya bakanta masa ko na ɓaci yakan ce rahimallahu Musa laqad uziya bi aksara min hadha fa sabar Allah ya ji kan annabi Musa an masa abin da yafi wannan kuma ya hakuri to wannan hakurin shine mai wahala shine yake buƙatar abubuwa da dama da za su taimaka wa mutum ya koye shi ko ya zama mai haƙuri ɗin kamar ya fahimci cewa shi kansa mutumin da ya cutar da shi bai iya samun yin wannan ba sai da kaddarar Allah a nan ma kamar yadda ya haƙuri a kan nau'in farko da cewa kaddara ce ta ubangiji ta wannan ma akwai kaddara ubangiji ɗin a ciki ubangiji ya so ya kaddara wannan har ya cuce shi to wannan in ya tuna cewa kada ya kalli aikin mutumin ya kalli aikin ubangiji to sai ya haƙuri ya jure sannan ya tuna cewa ubangiji yakan iya jarrabarsa wani lokaci saboda laifinsa shi kansa yana da wani zunubi to wannan zunubin ya sa ubangiji ya yi masa wata jarraba ta hanyar wani mugu alzalibi ya cuce shi don a yi masa hannunka mai sanda gyara kayanka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ubangiji ya ce duk musibar da ta same ku kuka jawo kanku awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum haza hadha qul huwa min indi anfusikum to kaji cewa ka tuna cewa watakila akwai wani zunubi da kai wa Allah ko zunubai wanda ta sa ubangiji ya yi maka wannan dan ka farka ka dawo hayyacinka ka tuba ka daina abin da kake yi wannan zai sa watakila yi hakuri ka manta da wancan cutarwa da aka yi maka wato wani darasi ne ubangiji ya so ya nuna maka shi yasa wasu daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata yake cewa in nayi laifi na kan gane na yi wa Allah laifi a tare da matata ko dabbata wato zan ga matata tana min wasu abubuwa da za su taba karta mai sai in gane cewa tsakanina da Allah ko wani abu ko in ga dabba tana tutsu da ni ko tana abin nan sai in fahimci cewa kai na yi wa Allah wani abu to kaga wannan darasi ne ubangiji ya baka sannan abu na uku idan ka tuna cewa ka shagaltu da tuba da istighfari akan laifinka ya fi ka shagaltu da da ɗaukan fansa maimakon ka tafi kana ta tunanin ya za ka ɗau fansa akan abin da aka yi maka to ka shagalta da yin tuba da istighfari da komawa ga Allah ya kankare maka laifukanka wannan shi ma zai taimaka shi ne abu na uku abu na hudu daga cikin abubuwan da su taimaka maka ka yi haƙuri lokacin da aka cutar da kai shine idan ka tuna cewa kai ma mai laifi ne kana neman ubangiji ya maka afuwa ya fi maka idan ka tuna cewa ubangiji kai ma kana yi masa laifi kuma kana son ya maka afuwa to in kana so ya yi maka afuwa to kai ma yi ma wasu aljaza'u aljaza'u min jinsil amal in kai ma wasu afuwa kai ma Allah zai maka wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku yi afuwa ku yafi ba kwa san Allah ya yi muku gafara wato kai ma kana son a gafarta maka laifinka to kai ma ka gafarta ka gafarta ma wani ka yafe masa Wani zai taimaka maka wajenka ka ka koyi hakuri akan cutarwa da wani zai maka kamar yadda yana daga cikin abin da zai taimaka maka idan kasancewa in kai shiru ka kyale ka haƙura to ubangiji kuma zai bi kadin laifin da aka yi maka sai kamar ka ce ubangiji shi ya san abin da aka yi maka kai dai ka haƙura ka bar masa shi kuma sai ya abin da maimakon kai kai ta tunanin ya za ka ɗaukan fansa in ka tashi ɗaukan fansa sai Allah kyale ka da shi za ka in ya fi ƙarfinka ya ta murmushe ka an ka kyale shi ka kawar da kai to shi ubangiji sai ya yi maka yaƙin inna allaha yudafi wa anil ladina amanu sai ya tsaya ya maka yakin karbo maka hakkinka sabanin in kai kace kai zaka karba da kanka sai Allah ya kyale ka da shi to kila ya kara sannan abu na gaba da zai kara taimaka maka wajen yin haƙuri da juriya da kawar da kai idan ka tuna cewa wannan zai jawo maka Allah ya so ka ka ƙara zama mahbub inda Allah wal kadhimin al ghaiza wal afina 'anil nas shi wallahu yuhibbul muhsini. idan ka tuna cewa yin wannan ɗin Allah zai sa ya soka to wannan zai sa ka kawar da kai ka yi haƙuri ka jure ba za ka yi tunanin ɗaukan fansa ba sanan daga cikin abin da zai taimaka maka wajen ka zama kana da haƙuri kana da juriya idan cewa akwai ladan da ubangiji ya tanadan maka akan wannan san cewa in ka yi haƙuri to akwai kuma wani lada da ubangiji ya tanadan mama sa haƙuri irin ka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab idan ka tuno cewa akwai wani lada da ubangiji zai yi baka a can sakamakon abin da ka rasa a nan saboda wani ya cutar da kai to wannan sai ya saka ka manta kawai kasancewa ka yi asara ba amma in ka tafi kana intikami kana tunani ya zaka dau fansa to shikenan zaka zaka fanshi ladan naka tun anan Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin kaga ubangiji sai ya kasa mutane gida uku dangane da abin da ake ko dai daman aka in aka yi wa mutum aka cuce shi ko dai in ya tashi ramawa yayi sama da abin da aka yi masa wato in ya tashi ramawa to shi kuma zai rama sama da yadda aka yi masa to kaga wannan azzalimi kenan ko kuma ya rama gwargwadon yadda aka yi masa wannan shi da almuqtasid ko kuma wanda zai ce ya yafi wannan shi ne almuhsin to ubangiji sai hada su duka a ayar wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kaga wannan ita ce darajatul muqtasidin fa in aqabtum da bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin kaga aka baka dama karama wannan shine daraja ta muqtasid sai Allah ya ce man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah kaga wannan ita ce daraja ta muhsini sai kuma innahu la yuhibbu zalimin wannan ita ce martaba ta azzalimai waɗanda su in aka yi musu sai sun kara in kai musu yadda yake ce ka mun kara kan kara in maka na itaci to wannan ba <laughs> magana ce ta ta masu abin nan in kai min kankara zan maka na itace wato zai yi maka sama da yadda kai kai masa wannan martaba ce ta azzalumai, mataki ne na azzalumai, to ubangiji sai hada su a cikin ayar gaba ɗaya, sana daga abinda zai taimaka maka kai haƙuri idan ka tuna cewa in ka yi haƙuri ka manta ka jure ka kawar da kai to duk mutane suna tare da kai bayan Allah yana tare da kai mutane duk sanda aka ce kaga wane wanda Allah ya da wane ya masa kaza sabanin idan kana fafatukan ramawa ko aka ji ka rama to shikenan wannan abin da kake so ka samu na goyon ba mutane ba ka same shi ba ce ka duba wani ba ba matsayinsa bane a ce wai da wani yake rikici ka duba da Allah shikenan sai ka ga ya rasa mutanen kuma shi yasa wani in yayi maka laifi so yake maka rama saboda in baka rama ba to jama'a suna tare da kai amma in karama shikenan ce to ya masa ya rama sai me kuma shikenan ba magana to abubuwa da dama wanda ibn taimiyya ya ambace su a cikin wata risala sunanta qa'idatun fi sabr sai da ya faɗi wajahi ashirin wanda zai taimaka maka wajen ka yi haƙuri nau'i na biyu shine haƙuri akan abin da mutane za su yi maka na ɓaci abinda zai same ka na musiba wannan mutane sukan yi haƙuri istiraran a ikhtiyaran ba yadda za su yi tunda da Allah za su yi fito kuma suna rikima ba yadda za su yi amma nauli na biyu wanda shi wani ne zai maka kuma kana ga watakila kana da dama karama to wannan shine ba kowa yake haƙuri ba to shi wannan shi ake samu tare da annabawa idan aka yi musu za su yi haƙuri kuma su ba da hanzari kuma su yi istighfari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani annabi daga cikin annabawan da suka gabata an cutar da shi amma abin da yake cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya ubangiji ka gafarta wa mutane na Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ka shirye su ba su sani bane ya neman musu shiriya ya nema musu gafara sannan kuma ya bada uzuri akan dalilin da ya ja suka yi laifi ya ce fa innahum la ya'lamuna sun yi a kan rashin sani da sun sani ba za su yi ba kaga wannan gaya kenan wajen wato an kai gaya wajen haƙuri kenan bayan kayi haƙuri kuma ka bawa abokin musamman ka hanzari ka ce ina ga bai gane bane bai fahimta bane bai sani bane ba na jin wani zai yi abin nan da gangan ina jin yana cikin halin fushi ne shi yasa ya faɗi haka ko kaza ko kaza irin dai wannan kaga wannan a cikin annabawa ake samun irin wannan sannan kuma ya zama haƙurin da za ka yi kayi shi wato yayin da kana da dama ka ɗau fansa kana da iko kana da hanyoyin da za ka rama amma duk da haka sai ka kawar da kai ka ce ka yafe wanda ake cewa al'ahu inda al-maqdira wani baya yafewa sai dan kasancewar ba yadda zai yi ba yadda zai yi ba yadda zai yi an fi sa ya kula cewa in ya ce ma zai yi motsi to shi zai kara wato shiga wahala to sai ce to na yi haƙuri don Allah kuma kaga ba don Allah ya haƙuri ba dan ba yadda zai yi ne kawai ya haƙuri to irin wannan irin wannan haƙurin ba shi zaka samu tattare da annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika haƙuri lokacin da yake da yake da iko ya rama yanzu mutumin da zai tashi ya ce ya rasulullahi i'dil kai mana adalci kai mana adalci ko ya ji labarin an yi an yi ya raba ganima ko fai'i wani yazo yana cewa hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah raban nan ba a yi shi dan Allah ba to manzo Allah bai yi dan Allah ya annabi na iya cewa aje a kamo shi a hukunta shi yana iya wannan amma aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rahimallahu Musa Allah ya jika annabi Musa an yi masa abin da ya wanda ya fi wanda ya hakuri to ballantana shi kuma lokacin da suka fita ɗaya daga cikin gazawa ɗinsa cikin ta Hunain ne ya baro sahabbansa rundunarsa ya zo gindin bishiya yana kwanci ya rataye takobinsa makaminsa farka wannan da zai sai ga wani arni ya cire takobin ya ce waye yanzu zai kare ka man yamna'uka minni ya muhammad ga wanda zai baka kariya yanzu manzo Allah ce sai ya ce Allah shikenan sai mutumin ya kasa komai kuma gaba ɗaya sai kashe masa laka takobin ya ta faɗi manzo Allah ya ce to kai kuma yanzu wa zai wa zai kare ka ya rasulullahi afuwa ce a kyale shi sahabbai suka ta suka ganshi tsaye ga manzo Allah ya zo kashe manzo Allah amma bai nasara to kaga wannan idan a irin wannan marar ne ai sai buzunsa eh ba za a haƙura ba ku kashe arni ku ƙona shi sama za a shi kai shi tafi Tun da ya abin nan to ne ita ce al'afu inda al-maqdira annabi lokacin da ya ci makka da yaki ka duba bayan ya ci su da yaƙi. duk kowa yanzu yana ƙarƙashin ikonsa sai yadda yi da su bayan wasu daga cikinsu sun taimaka wajen amuna na masa shi da sahabbansa a yaƙe shi da ya tara su yake cewa me kuke zaton ma zannukum anni fa'ilin bikum me kuke tsammanin zan yi muku suka ce khairan akhun karim wa ibn akhin karim alheri muke zato ya dan uwa mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci annabi ya la tasriba alaykum al-yawm idhhabu fa antum tulaqa ba zargi tare da ku yau ba mai zargin ku ku tafi kun zama free kun zama yantattu wanda ga wannan ake yasa ake kiransu at-tulaqa muslimatul fathi wanda suka musulunta a lokacin ake kiransu at-tulaqa wanda annabi ya ce ku tafi kun zama yantattu ba wanda zai taba ku to wannan martaba ce ba karama ba babbar abin nan ne haka nan ashukur godiya ta ma babban abu ne babban abu ne Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabawansa da godiya ya sifanta annabi Nuh innahu kana abdan shakura shi bawa ne mai godiya ya sifanta annabi Ibrahim shakiran li annabi ibrahim mutum ne mai godiya wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bishakirin ubangiji ya nuna fifikon da yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran su masu godiyar Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa Aisha afala akunu abdan shakuran bazan zama bawa mai godiya ba ubangiji yake nuna ba zai yi muku azaba matukar za ku yi godiya ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me zai sa ubangiji ya azurta ku matukar za ku yi godiya ku yi imani Da in shakartum la azidannakum na ce in kuka gode zan kara muku godiya martaba ce ba kankanuwa ba Da haka Ibn taimiyya yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu gaba ɗaya su suka tattara addini duka haƙuri da kuma godiya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su a cikin hadisinsa? sa da yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu as-sarra'u sabara shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara wa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min nabi yace abin mamaki ga al'amarin mu'mini al'amarin sa duka alkhairi ne in abun farin ciki ya same shi sai yayi godiya wannan ya zama masa alkhairi in abin bakin ciki ya same shi sai ya haƙuri wannan ma ya zama masa alkhairi ba wanda yake samun wannan sai mumini wanda ba mumini ba ka duba duk sanda wani abu da zai samu mutumin da ba mumini ba ka kula da yadda zai zama wato sai ya fi dabba dabbanci ka dube shi ka ga irin yadda zai rika wato itiradi ga kaddarar ubangiji dan me dan me ya ubangiji me yasa za ka yi min haka sha'anin arni ka je na why me why me me yasa ni ni za ka yi wa haka Allah ni me yasa ni za wai wai ni wato shi <laughs> yana ganin bai yi ba dalilin da zai sa Allah ya masa haka lokacin da aka yi gobarar abin nan kwari wani arne da ya tuna akwai kudinsa ba ce bai fi miliyan sha biyar ba da ya tuna suna cikin abin nan kukan kura ya ana rike shi ya fada abin nan cikin rumfar duk suka kone shi da kayan da dai kayan kuɗinsa su ƙone shi ya zama da rai gara suka su ƙone shi da su yabe kuɗin nasa lahira to kaga wannan sai sha'anin arne ko kaga mutum ya kashe kansa abu bai taka kara karya ba kai Allah yana jaraba ka da abin da yake adaf adaf abin da ya jarabe shi ka haƙura amma shi ya kasa haƙuri wani bawan Allah yake gaya mana ya akwai wanda suka yi lokacin suna makaranta ya yi karatu a amerika ya ce akwai wani da suka zauna da shi a makarantar da ya karatu saboda gata ubansa jirgi ya saya masa da jirgi yake zuwa makaranta a jirgi yake zuwa makaranta amma ya ce kawai kwatsam wata rana sai aka tsince shi ya shaƙe kansa a ɗakinsa ya kashe kansa to in ka bibiya wani ɗan abu ne kaɗan wani ɗan saɓani ne ko ya haɗa shi da babansa ko da babarsa ko da wani wata karuwarsa shi kenan sai ya shaƙe kansa duk wannan gatar da yake ciki ce ka mutanen sweden suna daga cikin mutanen kai su ne ma waɗanda suka fi kowa kashe kansu suicide a duniya gaba ɗaya tare da cewa suna cikin ƙasashen scandinavia wanda sun fi kowa arziki hatta a turai ƙasashen scandinavian countries sun fi arziki akan sauran ƙasashe sweden ko baka da sana'a ko baka da komai zaka ci ka sha za a baka mahalli za a kula da lafiyarka da karatun 'ya'yanka ko baka da sana'a har ka samu sana'a gwamnati za ta yi maka wannan amma kuma sun fi kowa kashe kansu shi yasa mumini shi al'amarinsa daban ne na ya ce abin mamaki sha'anin mumini yadda mumini yana ta shiga jaraba iri-iri amma kuma ka gan shi kyam ba za ka ga alamar to imani ya ratsa shi kenan da wannan aqida ce musulunci ya yaki duniya duka shi yasa arna suke cewa babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wa sahabbansa wanda da shi suka ci duniya irin yarda da kaddara ka yadda da kaddara kuma ka yadda da cewa abinda Allah bai rubuta maka ba zai same ka ba abinda ya rubuta maka kuma sai ya same ka ba za ka iya guje masa ba ce to wannan ta sa suka tsaya kyam ba su girgiza ba sauka suka yi ta yin nasara wanda wannan yanzu ita ce aka rasa a cikin zukata na al'umma shi yasa kwaɗayi da rashin sanin cewa abinda Allah ya rubuta maka za ka same shi bai kamata ka bi hanyar saban Allah ka tsaya a kan hanyar daidai wannan abin da aka rubuta sai ka sa dan me za ka karkace ka neme shi ta hanyar saban Allah sannan ka san cewa in dan ka tsaya akan gaskiya ba wanda ya sai cuce ka wallan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal mu'minu ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya riga rubuta mana sun yarda cewa da wannan aqida ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye duniya sun yarda da wannan wannan ita ce shine abinda Ibn Taymiyyah yake so ya bayyana anan don haka ba ba ba ba daidai ba ne don kana tuna wata musiba da ta samu gare ka ko ga wani masoyinka ka cika gari da raki da zage-zage da la'anta da tsinuwa kamar da abin biki duk shekara ba daidai ba ne ba musulunci ba ne musulunci bai ba da wannan tarbiya ba tarbiya ce ta shaidan ba ta musulunci ba mala ya ce wa ta habbu sau mutasi wal'ashir an so azumin tara ga muharram da kuma goma ga muharram wala yustahabbu kuhul amma ba a sunnanta yin sa sa turare ba wato ka azumci tara da goma wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in kitu ila qabil la asubanna tasi kamar yadda yazo cikin hadisi ibnu abbas ya muslim idan Allah ya kai ni baɗi to sai na azumci tara domin ya saba wa yahudu da su suke yin goman kawai to shi zai yi tara da goma a wata yana cewa a wata tana cewa falam atil amul muqbil hatta tufi rasulullah wata shekarar bata zagayo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati to amma tunda yayi kudiri aniyar zai yi to ta zama sunna don ba zai yi kudirin abin da yake saban Allah ba shi yasa sunna an ta suma tasi wal ashir wannan ita fi zama sunna har ma wasu daga cikin malamai sukan hana ma azumtar goma shi kadai duk da cewa ya halatta amma zama saboda su nuna mukhalafa ga ahlul kitab sai to kada kai ta goma shi kadai kai kai tara da goma to in kana da dama kai tara din to kakka bashi shi yasa anan malai ce wa yustahabbu ba wai wajibi bane amma mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gurin ya ci gurin yin haka amma Allah bai bashi iko ba don haka mustahabbi ne kai tara da goma akwai ruwaya da ta zo sha ɗaya amma bata inganta ba akwai ruwaya da yawmin qablahu wa yawmin aw yawmin ba'dahu wannan bata inganta ba ruwaya ce abin nan mursala ko munqati'a don haka abin da ya tabbata tara da goma amma ban da sha ɗaya za ka ga wasu suna cewa mataki na farko tara goma sha ɗaya sai kuma tara goma sai kuma goma to ba haka ba ne tara goma sai kuma goma wanda shi ne abinda za ka yi a sunanci ya yiwu wasu na cewa ai tun da dai saba wa ahalin kitabi ake so a yi to ai sai ka yi in baka samu tara ɗin ba sai ka yi goma sha ɗaya kaga ka saba musu wasu na hujja da wannan to a nan abinda mu muke cewa a duk da sabawar annabi ya faɗi hanyar da za a saba a saba musu bai kamata a canza hanyar da wani abu daban ba kuma shin ka yarda in yi takwas tara goma ka yarda in yi takwas tara goma a matsayin saba alil kitab za ka ce a'a ba za a yi haka ba me yasa ka ce annabi bai ce tara ba to bai ce sha ɗaya ba wala yustahabbu kuhul ba a sinnanta sa kwalli ba wanda kamar yadda muka faɗa a baya wani hadisi ya zo bai inganta ba wanda ya magana sa kwalli cewa mutum ba zai yi ciwon ido ba har abada to ba gaskiya ba ne in allah ya ka ciwon idon ko ka sa kwallin sai ka yi shi kuma sa kwallin ma laifi ka yi tun da ba a sa ka ba wala yustahabbu al-kuhl min يصنعون من الكحل من na bihi لا يقصدون به مناسبة أهل malam ya ce waɗanda suke sa kwalli kuma masu addini ba nufinsu shine su nuna gabarsu ga ahlul baiti ba wa in kanu mukhti'ina fi fi'lihim duk da je sun yi kuskure a abin da suka aikata amma kada a dauka cewa sun yi haka ne dan nuna gabarsu ga ahlul baiti don haka shine sasa suke kwalliya a ranar da aka kashe Husaini da ya faru shine wannan hadisai da aka kirkira na ƙarya wasu suka zaci hadisan gaskiya ne sai suke dabbaka su a aikace wannan shine kawai ya jawo suke yi ba wai zan su su nuna farin cikin su ko su yi kwalliya ranar da aka shausai ni ba kaga kamar masu cika ciki ana ai ba wanda yake cika ciki dan kawai ya nuna ya ji daɗi an kashe Husaini a ranar saboda kawai an ɗora su akan cewa wanda ya cika cikin sa ko ya wasa wa iyalinsa ya yalwata musu to shi ma Allah zai yalwata masa a wannan shekarar gaba ɗaya zai zai zai samu to wannan ta sa wasu suke yi amma ba wai dan suna kawowa a tunaninsu cewa ai an kashe Husaini to bara mu yi mu yi murna ba kawai dai wannan rubabbun hadisai su suka ja su suka zame shine mala yake cewa waɗanda suke sa kwalli kuma masu addini la nuna bihi munasabata ahlil baiti ba wai suna nufin nuna gaba ga ahlil baiti ba ya kamata a fahimci wannan haka nan masu cika ciki wanda ba su samu karantarwa ba ko ba su fahimci laifin ah, kuskuren aikin ba kada a ɗauka saboda kawai ƙiyayya ne ga ahlul baiti yasa suke cika cikin su a'a saboda su ma Allah cika musu aljihun su a haka aka gaya musu wa in kanu mukhti'ina fi fi'lihim duk da dai sun yi kuskure a wannan aikin wa man qasada minhum ahlul baiti bidhalika aw ghayrahu aw aw ghayrahu wanda duk yayi wannan wato farin cikin ko yayi kwalliya saboda nuna gabarsa ga ahlul baiti ko ma wasu ba ahlul baiti ba aw fariha ko ya nuna farin ciki a wistashfa bi masaibihim ko ya huce haushinsa da musibar da ta same su malai ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina Allah ya la'ance shi da mutane da mala'iku da mutane gaba daya wato duk wanda zai yi farin ciki dan an kashe sayyidina Husaini ko an kashe ahlul baiti a Karbala ya yi kwalliya ya ci abinci ya more saboda tuna ranar yana jin daɗi abu shakka wannan ya ce ya cancanci la'anar ubangiji kaga ibnu taimiya bayan ya yi togaciya cewa wasu da aka ga suna yi ka a ɗauka ƙiyayya ce ta sa suke yi wanda kuma har zai yi haka to wannan babu shakka ya shiga tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane duka faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi la yadkhuluna al-jannata hatta yuhibbukum min ajli kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ba za su shiga aljanna ba har sai sun so ku saboda ni wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi ta hanyar Yazid ibn Abi Ziyad al-Qurashi al-Hashimi mutumin Kufa ne shi kuma daga Abdullahi ibn al-Harith shi kuma daga al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu lafazinsa wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbakum lillahi wa rasulihi na rantse da wanda raina yake hannunsa imani ba zai shiga zuciyar ɗayanku ba har sai ya so ku dan Allah da manzansa to wannan hadisi salsalarsa tana da rauni saboda yazid ibn abi ziyad al-qurashi malamai da yawa sun raunana shi sun raunana shi ta fuskar hadisi eh, imamu ahmad ibn ma'in abu hatim nasa'i da sauran malamai da yawa sun rauna nashi akwai wata ruwayar ta tirmizi da Imam ahmad daga shi yazid din daga abdullahi ibn al-harith daga abdul muttalib ibn rabi'a wanda ya kawo shi da wannan lafazin tirmizi ya ce hadithun hasanun sahih amma ba haka bane saboda yazid ibn abi ziyad kamar da muka faɗa malamai da yawa sun raunana shi imamu ahmad ibn ma'in abu hatim nasa'i waɗannan duk malamai ne manya na hadisi sun raunana sha'anin yazid ibn abi ziyad don haka hadisin sa ba zai zama hasan ba ballanta na zama sahihi akwai ruwaya da ta zo cikin ibnu majah ruwayar abu sabra an-nakhai daga muhammad ibnu ka'ab al-qurazi daga daga abbas ibnu abdul muttalib wanda yake cewa mukan gamu da wasu mutane da quraishawa suna mukan zo mu gansu suna hira amma da sun ganmu sai su dakata da hira su shiru sai su daina magana sai muka ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake faruwa sai manzo Allah ya ce me ya samu wasu mutane suke hira idan sun ga mutum guda daga cikin ahal baiti sai su yanke hirarsu wallahi la ya dukulu kalba rajulun iman hatta hun lillahi wani karabata minni ba wanda abinan imani ba zai shiga zuciyar wani mutum ba har sai ya so su dan Allah kuma ya so saboda kusancinsu da suke da ni to shi wannan hadisin yana da rauni ka'ab ibn muhammad ibn ka'ab al-qurazi riwayarsa daga uh, al-abbas mursala ce wato bai bai samu hadisai daga abbas kai tsaye ba sannan shi kansa abu sabaratun an a uh, majhul ne wanda ba sa ba zai karbu ba Ala ayi halin riwayar tana da rauni kuma ina jin mun taba bayani akan wannan a baya lamma shaka ilaihi al-abbas anna ba'd quraish yajfuna bani hashim wato ya yi haka yayin da Abbas ya kai masa kukan cewa wasu daga cikin Banu Hashim wasu daga cikin Qurayshawa suna nuna jafa'in su ga Bani Hashim wa qala haka nan manzo Allah ya ce inna Allah safa Qurayshan min Bani Kinana Allah ya zabi Qurayshawa daga cikin Bani Kinana ya zabi Qurayshawa wastafa Bani Hashim min Qurayshin ya zabi kuma Banu Hashim daga cikin Qurayshawa wastafani min Bani Hashim kuma ya zabe ni daga cikin Banu Hashim kaga wannan ya nuna wannan ƙuraishawa kabila ce da Allah ya zaba ya fifita ta a cikin ƙuraishawa kuma ya fifita banu hashim sannan kuma a cikin banu hashim kakan baya manzo Allah sallallahu alaihi ka kaga zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓu. to wanda ya nuna girman wannan girman gidan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani da shi suka bi tafarkinsa har mutuwarsu to wannan su suke da daraja su suke da martaba su samu martaba su ta muminai kuma su samu martaba su ta su dangin manzan Allah ne a haɗa musu matsayi guda biyu amma wanda bai yi imani ba to martaba tashi kuma da dangantaka shi zuwa ga annab ba za ta amfane shi ba man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu annabi ce duk wanda aikin sa ya da kirar da shi ya dakatar da shi baya to aikin abin nan nasabarsa ba za ta ciyar da shi gaba ba saboda haka idan suka yi laifi to su kuma nasu laifin sai fi da kowa muni shi yasa kaga yadda Allah ya saukar da tabbata da Abi Lahab sura cikakkiya da sunan Abu Lahab ana karanta ta har a tashin kiyama ashe kaga ba ɗaya suke da sauran mutane wanda ba su kai su ba haka nan warwuya anhu an ruwaito daga gare shi yace ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi ku so Allah da abinda saboda abinda yake baku yake ciyar da ku da shi na ni'imominsa wa ahibbuni li hubbillah ku so ni saboda san Allah wa ahibbu ahla baiti li hubbi kuma ku so ahalin gidana saboda sona to wannan hadisin akwai shi a sunan tirbizi da Mustadrak na Hakim da Mu'jamul Kabir na Tabarani wanda shi ma bai inganta ba ta fuskar isnadi bai inganta ba kuma taɓa wannan shi ma bayanin sa a karatunmu na Tafal Irakiya? shi kansa Ibn Taymiyyah mun faɗa a Minhajus Sunna ya raunana hadisin shi kansa ibnu taymiya ya raunana shi yace isnaduhu da'if yace salsalar hadisin tana da rauni saboda fa inna allaha yuhibbu yajibu an yuhabba li ubangiji ya wajaba a so shi dan zatinsa wa in kanat mahabbatu wajibatan li ihsanihi duk da sansa saboda sa wajibi ne amma ko Allah bai maka komai ba wajibi ka so shi ba sai dan ya maka wata ni'ima ba ko ba abin da ya maka samar da kai kanta ni'ima ce wajibi ka so shi haka dan zatin sa ake san shi ba dan yayi ihsani ba duk da ihsanin sa na sa ka ƙara san shi wajibi ne ka so shi to hadisin yana da rauni mala ya ce wa haza babun wasi'un ya tsulul qawlu fihi wannan magana ce mai tsawo in muka ce za mu faɗaɗa magana akan to magana ta tsawo sosai haka za mu dakata a nan da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ya ce faɗar Allah ta'ala ƙulin lahumma malikal mulki tuktil mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in sai ya ce ƙarin bayani akan wannan aya tana ta sama domin nakan ji mutane na cewa hujja ce akan mulkin azzalumai ko, kafirai ban gane hujja akan mulkin azzalumai ko kafirai ba ma'ana in sun yi zalunci ko sun yi kafirci ko ma mai suka yi Allah yana son su wato ubangiji yana ba da mulki ga wanda ya ga dama ya bashi shine ma'anar man tasha'u mu da a Hausa muna fassara sha'a da so sai aka ɗauka so kamar mahabba mahabba daban mashi'a daban mashi'a ko nan majalisin ya kamata ya zama ko yanzu ku kuke da darasi da lacca akan mashi'a akwai mashi'a kauniya dariya akwai mashi'a diniya shar'iyya ko mashi'a diniya shar'iyya abinda Allah ya ga dama ya faru kuma yana son shi mashi'a kauniya abin abinda ya ga dama faruwarsa ta yi yana son shi ta yi kuma baya son shi amma da ya ga dama ya faru ba abin da zai faru a cikin mulkin Allah ba tare da a ba a ce wani abu ya faru cikin mulkin Allah a sama ko ƙasa amma ba da ganin daman Allah ba wato tirsasa Allah aka yi abin ya faru wannan babu shi wanda shi wannan shekin nuna maka cikakken mulkin ubangiji to ubangije ya ba da mulki wannan mashi'ar sace ta ga dama mashi'a in ya bawa wa mumini mai tsoron Allah adini ta zama mashi'a me. shar'iyya diniya qadariya kuma in kuma ya ba mu wanda ba ba musulmi ba fa ta zama mashi'a kauniya ce amma ba shar'iyya ba haka ne to kaga me zai kare kici sai ga wanda bai san Ubangije yana bawa da mulkin sa ya bawa wanda ya ja da annabi Ibrahim alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت kaga Allah ya ce an atahu Allahul mulk baka ga wanda yake ja da annabi Ibrahim ba yana jayayya da shi dan Allah ya bashi mulki kaga Allah ne ya bashi amma gashi yana so ya ce shi ma Allah ne annabi ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wanda yake rayawa ya kashe kala ana uhyi wa umit ni ma ina rayawa an kashe kuma gashi Allah ya bashi mulkin sai mu ce Allah yana san shi duk da haka ya bawa fir'auna fir'auna ba mulki aka bashi ba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi ba haka yace ba ba Allah ya bani mulkin Masar ba ga ƙoramunan nan suna gudu ta ƙarƙashin gidana ba kwa gani ne wato ba ku ga irin mulkin da nake fantama a ciki ba yanzu ni za ku zaɓa ni ne ni ne na fi ko kuma wannan wanda ba shi da ma bakin da zai yi magana wulaƙantaccen da ba shi da ma bakin da zai yi muku bayani ku fahimta kaga takama yake da cewa <laughs> yana da mulki saboda haka ita kalmar mulki da an ce an ba mutum mulki ba shi yake nuna zai zama mashi'ar ubangiji shari'a kauniya ta bashi ya yi abin da Allah yake so faƙatala dawudu jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha annabi dawud Allah ba shi mulki bayan ya kashe jalut sai ubangiji ya ba shi mulki ya dauka kashi ya ba shi annabci kaga wannan mashi'ar ubangiji ce kauniya sannan kuma mashi'a ce shar'iyya domin Dawud ya haƙƙaƙa abinda ubangiji yake so a doron ƙasa to wanda yayi karatu duk ba zai samu rudu ba wannan yace wace alama ce za ta nuna cewa Allah yana sona kuma ina kan daidai ah, na farko yi kokari ka zama mumini akan a istiqama wato kana bibiyar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kul amantu billahi sun mastaqim ka zama haka idan ka rike gaskiya ka rike Allah to ubangiji zai soka in ya soka zai ga wa mala'iku kamar da annabi ya ce zai ga mala'iku cewa ina son wani ku mala'iku duk su sannan mala'iku su yi shela a sa mala'ika shibiril ya yi shela a duniya Allah yana son wanda ku so shi sai ya sa masa kabul a doron ƙasa kaga duk mutanen kirki na san shi alama ce ta cewa mutumin nan yana tare da Allah soyayya ina nufin soyayya ta mutanen kirki ba irin soyayya da ‘yan iska za su yi wa wani ɗan iska ba ko wani ɗan bal'ar ne ka ga samari na san shi ba irin wannan ba soyayya ta ahlullah su so mutum ga duk inda aka shiga mutanen kirki suna san shi alama ce ta yana da kabuli a wajen Allah wasu suna zaton wai idan Allah yana son ka to kawai duk tudun da ka durfafa sai ka haura shi <laughs> a ba haka ba ne saboda haka za ka iya shiga matsala ina jin karatun da muka yi kwana biyu sati biyu can baya da suka wuce akan wannan don Allah ina son a yi min bayani game da kaciyar mata a musulunci domin na halarci wani workshop wanda aka tattauna game da child abuse aka ce yi wa mata kaciya shi ma child abuse ne sannan kuma ya ce a shekara nawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya auri na na Aisha kuma shin ya kwanta da ita a lokacin kokowa kuwa a'a saboda su ma sun ce yi wa mace aure da wuri shi ma child abuse ne to wannan eh, kiraye-kiraye ne na yahudawan duniya domin su lalata tsarin tarbiyya da kuma tsarin dokokin musulunci wanda suna ta yi kuma ba za su daina ba ta za su daina sai dai kawai ahalul haƙƙi su ma suna ta suna ta, ta su cirjiyar haka za a yi ta yi tun kafuwar duniya haka aka yi ta fama sira ne bainal na wal walbatil ba zai za a daina shi ba har a kiyama ta shi kakkaza ta akwai lokacin da za a daina sai dai kawai wani lokaci ku yi nasara wani lokaci su yi nasara haka za a yi ta yi har Allah ya naɗe kasa da abin da yake kanta kaciyar mata annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da ita makruma ce mustahabbi ne ba wajibi ce. ta maza wajibi ce amma ta mata mata annabi ya ce makruma ce makrumatul linnisa saboda haka ana yi ummu atiya tana daga cikin waɗanda ma suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har yake mata irshadi yana cewa katta yanka da yawa wannan ya tabbata sunna saboda haka wanda zai yaki wannan to sunna zai yaka musulunci zai yaka kai musulmin da kake kishi ba lalle ka ba za ka ba za ka yadda da shi ba annabi yana cewa izal taqal khitanani me khitanani khitanun yace khitanani ay khitanun wa khitanun khitanur rajuli wa khitanul mar'a ashe kaga mace ma ana mata khitan wani hadisi ne sai fi sahihain idan taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka wannan sunna ce ma'rufa duk da dai ba wajibi bane kamar yadda ta maza take wajibi ta mata ba wajibi bace amma kiransa child abuse kamar zagin manzo Allah ne ce cin zarafin yara ƙanana ne cin zarafin yara ƙanana ne kamar da suke cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake zagi haka nan auren yarinya karama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to laqad kana lakum fi rasulillahi uswa annabi ba zai yi abin da yake cin zarafi ga wani ba annabi ya auri na Aisha tana shekara shida sannan ya tare da ita tana shekara tara ya zauna da ita shekara tara sannan ya rasu tana shekara sha takwas to su a lokacin suke so ta yi aure a lokacin da ya rasu su kuma lokacin ne ya halatta ta aure shi kaga wannan mu a musulunci ba mu taɓa karɓar wannan ba ba za mu taɓa yadda da wannan ba an yadda a yi aure aure da yarinya karama illa iyaka ba za ta tare ba sai an ga cewa kashinta eh, ya yi ƙarfi yadda za ta iya tarewa na na aisha ba tare ba sai da aka kula cewa ta kai munzalin da za ta iya tarewa kuma abin da ya same ta saboda haka wannan ita ma da'awa ce ta yahudanci yasa yi gaba kuma zaka ji an ce a daidaita maza da mata wajen gado wai su za su yi maganar a daidaita maza da mata wajen gado wanda su a a shari'ar su ba ma wani gadon da will kawai ake wasiya ce in yayi wasiya ce a ba karansa ba wanda ya sai ci ba yayansa ba kowaye ba wanda ya sai ta ba to wanda yake da irin wannan tsarin a tsarinsa kuma zai zo yana taba musulmi wanda su ya wajabta cewa tilas sai an ba ta wani kaso shi a nashi dokar mutum ya mutu yana iya cewa ma ya rubuta wasiya cewa duk dukiyarsa a bawa karansa ya rubuta ko kuma a yi ta kula da gawarsa shi ka abin ne shi kawai a kai shi wata in an gano yadda ake tashin mutum bayan mutuwa an yi ci gaban zamani dibbin zamani shi sai a yi amfani da tashe shi ya dawo ci gaba da yawo a doron ƙasa saboda haka dukiyarsa kawai a yi ta sarrafa ta wajen kula da gawarsa <laughs> to kaga waɗanda suke da irin wannan tunani kuma sa zo su yi magana akan gadon mace to sai dai aka rena ka kuma ba abin da za a yi ba kaga akwai renin wayo a nan mace ce aka sake tana da aka sake ta saki uku daban-daban bayan wani lokaci sai mijin ya mutu kafin ta haihu ko tana da gado ba ta da gado an yi saki uku shikenan igiyar aure gaba ɗaya ta tsinke sannan kuma shi yasa ba ta da ciyarwa ba ta da nafaka ba ta da sukuna domin yanzu ba ta da wani haƙƙi a kansa sannan kuma ana iya wa jaririn suna da abinda mahaifinsa ya bari kafin a raba gado a'a yan uwan mijin su za su ba da abinda za a yi suna dukiyar da ya bari kuma sai an raba shi ma yana cikin kaso wannan kuma ya ce mahaifina ya rasu tare da wani laifi da ne masa duk da na roƙe shi gafara kuma ya ya ce ya yafe min amma har yanzu zuciyata bata natsu ba dalili shine duk abin da na dosa na rayuwa ba ba daidai nake ko baya samun ci gaba ne bayan samun ci gaba ba to wannan kaga ai duk alama ce wacce da muke faɗa cewa wani yana san cewa shi in ya zama kilin a gurin ubangiji to ba <laughs> ba wani abu da zai same shi ba haka bane wani wani abu ne daban ba wai wancan bane da ka nemi gafara sai ce ya yafe maka ai shikenan haka Allah ya ce ya yi kuma ya yi kuma sannan da haka ubangiji a yi ta maka bita da kulli saboda wannan ba bita da kulli ba ne eh. saboda haka abinda za ka yawaita yi masa addu'a yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu aikinsa zai yanke sai abu uku to ciki ya faɗi yaro na kwarai da zai ta masa addu'a to ka ta masa addu'a ka yi abubuwan kuma da kasan in yana da rai zai ji daɗi ka kyautata wa danginsa ‘yan uwansa waɗanda abokansa wanda kasan za ka iya kyautata musu kana da halin kyautata musu ka yi wannan shi ma duk yana daga cikin biyayya ko da kuwa ya rasu idan maniyata zuwa aikin hajji za su tafi wasu kan ce a gaida musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ba haka aka eh, annabi duk inda kake in ka gaishe shi Allah ya wakilta mala'ikun da suke kai masa gaisuwar a kabarinsa in an ce sai wanda ya je ya kai maka gaisuwar ka shi ma da ya fita ya shiga jirgi an sauke shi ya je ya ga fitilu da duk ya manta da wani sakon gaisuwar ka ba wata gaisuwar ka da saboda kai salati anan a daga dan ka gaishe shi <laughs> eh, wane ne sahabin farko a cikin maza tsakanin baffan khadija wanda shi ma ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar abubakar shi ne lokacin lokacin waraka ibnu naufal wanda ya maganganunsa suka nuna ya yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wannan abin da ya zo maka shine irin abin da ya zo annabi musa abin da ya zo annabi musa wahayi kenan wannan ya nuna ya gaskata amma ko kula a lokacin annabi ma ba a ce wa'azi ba annabcinsa aka bashi amma ba a bashi manzanci ba lokacin ba a ce kunfa anzir ba ba a ce wa anzir ashiratakal aqrabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir kunfa anzir dole na ta zo ba saboda ka bai fara kira ba abubakar shine ya fara ansa masa lokacin da ya fara kira an gane shi yasa shi kansa yake cewa da zan riski lokacin ka da na tsaya ta taimaka maka wato da zan lokacin da ubangiji zai ce ka kira mutane to ni zan shiga tare da cikin wannan su taimaka maka don haka shi yasa ba an bato shi shi ya rasu kafin lokacin a fara kira a ce a zo a musulunta shi yasa manzo Allah ya ce ba mutumin da na kirawo face yayi inda inda wajen an samu umba Abubakar da haka ake ambato Abubakar a daddan shi waraka magana sa lokacin saukar da Iqra ne lokacin babu magana tashi kai wa'azi an fahimta saboda ka annabci Allah ya bashi da ikra sannan kuma ya bashi manzanci da ya ayyuhal mudassir qum fa anzir Ah, menene suna ta da shi dangane da sanya takalmi da kuma cirewa domin ah, nukan ga idan za a shiga to za a shiga masallaci ne ko za a shiga sai a fara cire kafar hagu yayin ah, za a shiga sai a fara cire kafar hagu idan kuma ka fita sai ka fara sanya kafar dama sannan wajen shiga da fita a masallaci ya ake yi wajen sa takalmi haka idan ba abinda ana so ka sata ka fara sa kalmunka da kafar dama wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take faɗa komai abin nan fara da dama yana bawa Annabi sha'awa ita ta ce wa fita na da wajen sa takalminsa wajen fita daga masallaci ana so ka fara da kafar hagu sannan da kafar dama haka ba sharadi bane in ka fita da kafar hagun ka fara sa ta takalmi ka fito da ta daman mana ka fito duka sai ka sa takalminka kuma da ta wani yana so da ya fitar da kafarsa to shiga cikin takalmi za ta shiga ai ba dole ba ne saboda haka fitar da kafafuwanka kamar yadda aka ce ka fara ɗaddamar da kafar hagu sannan ka ka abin nan ka sannan ka fitar da ta dama sai kuma ka sa takalmin ka to menene ba shikenan to wani baya so kafarsa ta taba ƙasa saka sai yake tunanin to ya zai ka haƙura kafar ta ka taba ƙasa kai sunna wannan shi ya fi maka wannan shine darasinmu na ƙarshe sai kuma bayan sallah insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in